ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا فاك داود موانا غانا تلي سنين عشرين دا بيار رمضان ألف دا تاريخ دا أربعين دا wace ta yi daidai da goma sha takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha biyu a cikin alkur'ani wato suratu yusuf alaihi salatu wassalam wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abu ya obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi a a cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana akan aya ta 106 ayar da allah subhanahu wa ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma yu'minu billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ba su yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala ce suna hada shi da wani abu to sai muka yi bayani mai tsawo game da abin da ya shafi shirka shirka wato muka ce ta kasu gida guda uku akwai ashirkul akbar babban shirka shine ka bauci wani Allah subhanahu sannan akwai ashirkul asghar karamar shirka ita ce wacce yake misali ita kuma malamai sun kasa ta gida guda biyu kamar da ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ya kawo a cikin littafin sana al-jawab al-kafi liman sa'al an ad-dawa'i shafi wanda yafi shahara da ad-da'u wad-dawa akwai ashirkul amali akwai ashirkul qawli ko al-lafzi akwai shirka ta magana akwai shirka na aiki shirka ta magana shine nake kamar ka samu taimako sai maimakon ka jingina taimakon zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ka ce da wani yau wani ai kai ka cece ni wani yau kai ka taimake ni in bacin kai ban san halin da zan fada ba muka ce wannan shirka ce kamar da malai bayani saboda wanda ya yadda aikin ya tabbata shine Allah subhanahu wataala a don haka maimakon ka ce wani ka taimake ni sai ka ce Allah ya taimake ni ta sanadinka ana fahimta irin wannan ya faru uh, lokacin da wani mutum ya zo wurin annabi sallam ya hada annabi da Allah annabi sallam ce a'a karkace Allah da manzonsa kace Allah sannan manzonsa sallallahu alaihi wasallam haka akwai shirka na aiki ana fahimta wani aiki ka bani aiki ka samu aiki kenan misali kana neman aiki baka samu ba sai wani ya zama na shine dalilin samun aikin ka sai ka ce kai wani ai ka samu mun aiki a'a wani Allah ya bani aiki ta hanyar ka saboda shi dai sababi ne amma wanda ya yadda aikin ya tabbata shine Allah subhanahu wataala to sannan muka fara magana akan ashirkul khafi mun karanto hadisai masu yawa shirka koyayya muka ce ita ce riya don mutumin da zai yi aiki don a ce ya iya ko ya sani ko ya cancanta ko ya dace ko ya nemi yabo to wannan saki babu kaidi shirka ce kuma duk mutumin da ka gan shi da irin wannan alama to akwai alamar munafinci tare da shi kamar yadda ainihin Allah subhanahu ta'ala ya fara sannan kamar yadda wani mai lissafi ya rubuta hamsuna alama lil munafiqin alamomi hamsin da ake iya gane munafiki daga ciki akwai aikin riya da nassin alqur'ani innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila munafiqai suna yaudaran Allah a nasu tunanin subhanahu wata'ala kuma shine ke yaudaran sune abin yaudara idan suka tashi za su yi sallah wato sukan tashi bisa tsananin kasala ba su tashi don yin sallah da karsashi za a ce wane lokacin sallah ya to wane saura minti kaza ina sani ai to duk mutum da ga wannan ko kuma a kira sallah kana zaune a tada ikama kana zaune raka'a ɗaya ta wuce ka ko biyu sannan ka famfalo da abuje ka zo ka samu raka'a biyu to in aka zo ana cigitawa a unguwa aka ce to Allah muna neman munafiki ne wannan mutum kai tsaye ka ce gashi na da nasan alqur'ani ana fahimta duk mutumin da sallah ko ibada ko zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar yake masa wahala to karantse karka yi kafara akwai alamar munafinci da tarar shi muna fahimta to shine cikin ci gaba da karatun mu din wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin su ba su yin imani da Allah subhanahu wata'ala tsantsa ke suna hada shi da wani imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ya rawaito a cikin musnadinsa daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man raddat yara an haja duk mutumin da canfi ya maishe shi daga wata bukata ta shi faqad ashrak haƙiƙa ya hada Allah da wani subhanahu wa ta'ala qalu sai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kaffaratu zari to menene kaffaran wannan abu canfi an canfi abu a ce a ai wannan gidan duk wanda ya zauna mutuwa yake ka biya kuɗi sai ka ce kai bari na fasa saboda an canfe shi ko ko a'a ita wannan mata da kake ga aurenta bakwai duk mazajenta gaba ɗaya mutuwa suke duk wanda ya aure ta sai ya mutu kana son ta tana son kai kake ka fasa kaga an canfe ta kayi shirka ana fahimta da ire-iren waɗannan abubuwa da dama ko ko a'a wuri ne kake so misali ka yi mu'amala da wani ai wane sai ka da labarinsa ai duk wanda ya mu'amala da wani tsaya cewa yake zan iya lissafa maka mutum talatin duk sun tsaya ce saboda sun yi mu'amala da wani kai ma sai ka janye to duk wanda canfi ya sa ya bar buƙatar da ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi shirka sai suka ce to ya za a yi mutum ya samu kankare zunubai na waɗannan ababe sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yace an yaqula ahaduhu duk wanda haka ta same shi to ga abin da zai faɗa zai ce Allahumma la khaira illa khairuk ya Allah babu wani alkhairi sai alkhairinka wala khaira illa khairuk babu daddadar magana ko kyakkyawa sai taka wala ilaha ghairu sannan babu abin bautawa da gaskiya bai kai to sai ka duba kaga a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wata aya can cikin suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun a lokacin da ya karanta ma sahabbai radiyallahu anhu wannan aya yace su ne waɗanda suka yi imani ba su gwama imanin su da zalunci ba to su ma suna da aminci lokacin mutuwa suna da aminci ran alkiyama sannan su ne shiryayyu waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya shirya sai hankalin sahabbai radiyallahu anhu sai tashi suka ce ya rasulullahi ayyuna lam yuzlim nafsa shin cikin mu waye bai zalunci kansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a ba wannan zaluncin ake nufi ba zaluncin da ake nufi shine shirka wal kafiruna humu zalimun ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana karka hada Allah subhanahu wata'ala da wani aurin bauta lallai shirka shine zalunci mai girma to sai hankalin su ya kwanta malamai muna fahimta don haka camki da wani abu muna samun labari da dama akwai wanda inda za a ce da shi malamin sa ya ce mashi to yau karka fita yace wallahi ba zai fita ba inda ma wata ɗaya zai ce ya zaman shi a daki zai zauna saboda eh, alƙaluma ko taurari suna gidan bakwai <laughs> an fahimta to kaga abun yana nan da yawa a cikin al'umma haka imamu ahmad rahimahullah ya rawaito har wa yau a cikin musnadinsa an abi ali daga baban ali radiyallahu an shi ko abu ali rajul min bani kahir wani mutum ne daga wata kabila da ake kiranta kahir qala ya ce khatabana abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu wata rana ya zaunar da mu yayi mana khutba malamai kuna ko fahimta ga abinda daga cikin abinda abu musa yake da mu radiyallahu an ya ayyuhan su taqu hadha ash-shirk ya fi taron mutane ku ji tsoron wannan shirkan shine hada Allah subhanahu wata'ala da wani fa innahu akhfa min dabibin nan, shirka a cikin wannan al'umma ji Abu Musa radiyallahu anhu ta fi koyuwa daga ainihin sahu irin na tururuwa ba ku fahimta ba malamai yanzu tururuwa idan ka saka ta yi sawu ya za a yi ka gane sawunta yana da wahala to shirka a cikin wannan al'umma ta fi sawun tururuwa ɓoyewa faƙama abdullahi bin hazan wa qais ibn mubarak sai wasu mutane guda biyu suka tashi radiyallahu anhuma abdullahi bin hazan da kuma qais bin mubarak radiyallahu anhuma sai suka ce da shi faƙala suka ce wallahi ya kai aba musa radiyallahu an la takhrujanna mimma qult ko dai ka wanke kanka daga maganar da ka faɗa mu fahimci abin da kake so ka ce da mu aula na atiyan na umar ko wallahi za mu je wurin umar radiyallahu an ma'zunan lana aw ghayra ma'zun ko dai yayi mana iso ko kar ma yayi mana iso wallahi za mu cacife ka mu kai ka wurin umar radiyallahu an maganar nan da ka faɗa ba mu taɓa jinta ba a bakin wani ko dai ka fayyace mana me kake nufi da wannan magana ko mu cacife ka wallahi kai tsaye za mu kai ka wurin Umar ɗan Khattab radiyallahu an. ana fahimta kala Abu Musa sai ce radiyallahu anhu bal a'a me ya zabi ai shi wato in sahha fika al-aql fakrah ya akhi qawlan yuqalu bila dalil muhkam shi alladhi ya'lamu al-hujja 'ala alladhi la ya'lam shi wanda ke da hujja ya shi ke da makami akan wanda ba shi da ita ai ba sai kun ci kwala na kun cacife ni zuwa wurin Umar ba radiyallahu anhuma bal akhruju mimma qult ni zan iya fita in tsarkake kaina in wanke kaina da soso da sabulu daga maganar da nayi ana fahimta qultu nace ne khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata yawmin faqala annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wata rana yayi mana khutba kamar yadda ni ma yi muku a yau a yanzu Faƙola sai yace ya ayyuhan hannar ya ku taron mutane ittaqu hadha shirk ku ji tsoron wannan shirka ya ku mutane fa'innahu, lallai shirkan nan akhfa min dabibin nan ta fi sawun tururuwa ɓoyuwa a wata riwaya ala sakratin somma wato akan kurman dutse fi lailin falma a cikin duhun dare inda rana ne ma misali tururuwa ta taka ya za a ka gane sawunta to sai ka ƙara ya zama na da daddare a daren ma kuma a cikin kan mulmulallen dutse Do Allah malam ita tururuwar kanta za ka iya gano ta bari sawunta to haka shirka take ɓoye a cikin al'umman nan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun mutane ne ana cewa la ilaha illa Allah amma zaka ga ana Allah biyu ayyukan ba su tabbatar da magana kuma su mutane sun ɗauka kawai in sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulun sallam shi ke nan sun fita a'a akwai gawabir sharutan la ilaha illallah malamai sun mana bayani sun kai kusan guda goma in aka samu tasgaro a cikin waɗannan sharuta to sai dai a banka kawai da lafazin a baki amma kuma zuciyar ba ta yarda da Allah ba subhanahu ta'ala ba mamaki kuma kai ma din ka gaza gane cewa ba ka yarda da Allah ba malami Allah ya samu na fahimta fa qala Allah lahu man sha'a an yaqul sai wani mai faɗa wanda Allah subhanahu ta'ala ya so ya yi magana sai yace da annabi sallallahu alaihi sallam, a wata riwaya Ta al-musili abu ya al-musili an ce wanda yi wannan magana abubakar ne siddiq ne radiyallahu anhu sai yace to da shi fakaifa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulallah?" to ya za a yi mu kyamace shi mu ji tsoron wannan shirka bayan kace da mu ta fi tururuwa a cikin duhun dare akan bakin dutse mulmulan boyewa ya za a yi mu guje ta wannan shirka ya Allah? sallallahu alaihi wasallam qala sai ce qulu ga abin da za ku ce Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lam ya Allah muna jiye maka tsoron mu hada ka da wani a cikin bauta bisa sani wa nastaghfiruka lima la na'lam sannan muna neman gafara ka game da abin da ban sani ba in dai bisa sani ne Allah muna neman tsarin ka ya Allah mu haɗa ka da wani a cikin bauta sannan kuma ka gafarta mana sauran abin da ban sani ba domin ba mamaki mutum yana iya riƙe abu ya tunanin addini ne amma kuma shirka ne an fahimta in mun duba cikin al'umma za mu ga irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa sannan har wa yau imamu ahmad da nasa'i da tirmidhi da abu dawud rahmatullahi alaihima sun sake rawaitowa daga abu huraira radiyallahu yana cewa qala Abu Bakr as-Siddiq Abu Bakr ya ce wannan hadisin mana cikin siha. ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni shay'an aquluhu idza asbah wa idza amsayt ya rasulullah ka karantar da ni wani karatu wanda duk sanda na wayi gari kuma na yi yammaci zan faɗi wannan karatun wanda Allah subhanahu Ta'ala zai taimake ni ta sanadinsa akan kare mani zunubaina ka karantar da ni wannan karatu wa idza akhadtu masja'i sannan ka karantar da ni wannan karatu a lokacin da na riki makwanci na in na tafi zan kwanta ka gaya mani ka koya mani abin da zan faɗa faqal annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce qul ga abin da zaka ce allahumma fatiras samawati wal ardh ya Allah kai ne ka gagi halittan sammai da kaza inna Allah faliqul habbi wan nawa wato irin addu'an da annabi Yusuf yayi yi a rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith as-samawati wal ard kai ne ka kagi halittan sammai da ƙasa alimal ghaibi wash shahada kai ne masanin abin da ya bayyana da wanda ya ɓoye wanda ya fako rabba kulli shay'in wa malikahu kai ne mahalicin komai kuma kai ne mai mulkin kowa da komai ashhadu an la ilaha illa an ya Allah ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina neman tsarin ka daga sharrin kaina saboda ba ka da maki a duk duniya irin zuciyarka ana fahimta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a ayoyi mabambanta ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist a lillah walau ala anfusikum aw liwalidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dil domin bin son zuciya yakan hana mutum yayi adalci shi sa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu nemi tsarin son zuciyarmu in ka koma can ara'aita mani ittakhadha ilahahu hawa a afa ta takunu alayhi wakila ka kalli mutumin da ya rike zuciyarsa ita ce abin bautarsa kana ga kai ne zaka zame masa wakili wanda zaka bashi kariya ra'al sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wa sallam daga son bin zuciya yace wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa baya furuci bisa son zuciya kuma sai jingina son zuciyar zuwa ga kafirai subhanahu wata'ala yace in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda ai su waɗannan mutane ba wani abu suke bi ba face kirdado da zatto kawai suke bi da kuma abinda son zuciyarsu take so ita take ita suke bi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ce don mutumin da Allah ya taimake shi ya fi ƙarfin zuciyarsa ya saba mata to wannan ɗan aljanna ne wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle mutumin da ya ji tsoron matsayin Allah subhanahu wata'ala ya saba ma son zuciyarsa to wannan aljanna kai tsaye ita ce makomarsa sannan mushrikan makka Allah subhanahu wata'ala ya jingina son zuciya zuwa gare su فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله والله إن الله لا يهدي القوم الظالمين wane ya fi bata da fiye da mutumin da zai bi son zuciyarsa abinda zuciyarsa kawai take so ita ce kawai yasa ko ya masa daidai ko bai yi ba kawai dai shikenan abinda yasa gaba kenan to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da aminin sa sannan kuma masoyinsa abubakar na siddiq radiyallahu an ce in ka gari ko yi yammaci ko ka tafi zaka kwanta to kai wannan addu'a Allahumma fatir samawati wal ard alim al-ghaib wash shahada Rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa an. a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarin ka daga sharrin kaina mai hikima yana ce wan nafsa wash shaytana fa asihima wa in huma mahadaka al-mushaf at-tahini yace da da wannan da shedani da rai son zuciya to wato ainihin ka dargaje ka saba masu idan suka tsarkake maka shawara suka gurfanan maka da ita to ka tuhumi zuciyarka duk sanda zuciyarka za ta yi ramsi ai kaza ai kaza to ka saba mata in dai ba alkhairi bane saboda inna nafsa la'ammaratun bisu lallai zuciya mai yawan tsananin umarni ne ainihin da mummuna ai wani mai iya magana shi cewa in niftulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa kayfa al khalasu wa kulluhum a'da'i abubuwa guda an jarabe da su ga son duniya sannan ga son rai ga zuciyata ga kuma shedani ya ce to duka waɗannan makiyana ne ni wayya zan yi da su saboda Allah Allah bai taimake ni ba ana fahimta don haka mu koma kan hadisi wa sharri shaytana wa shirkihi sannan wa sharakihi ana karantawa guda biyu Allah ina neman tsarin ka kuma da sharrin shaytani wa shirkihi da kuma shirka irin ta shaytani in ka ce wa sharakihi da kwami an san kwami ko irin wannan raga da ainihin masunta ke sawa to Allah ina neman tsarin ka daga kwami irin ta shedani wato kada ya mani da baibayi ya mun raga ya zo ya afka na cikin fada duka ana karantawa imamu ahmad bin hanbal ya kara rahimahullah sannan yana cewa wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim ya Allah ina neman tsarinka da ni dinnan kada in cuci kaina da kaina ko kuma in cuci dan uwana musulmi ana kofahimta ai kun san za ka yi mamaki kace ah, ya za a yi mutum ya cuci kansa mutum zai yi cikin kansa mana saboda allah su kwanata na cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wa taqullah inna allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladina nasu allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fatiqun kar ku kasance kamar waɗanda suka manta allah allah subhanahu sai ya mantar da su kawunan su malamai suka yi bayani fasar sani da dama idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mantar da mutum kansa menene wannan abu ke nufi sai wasu suka ce Allah zai mantar da shi abinda zai amfane shi ba zai iya ganewa ba bare yayi ana fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce karka sha giya ka je ka tare wani yanzu yana azumi da giya zai bude baki amma kuma zai ce maka yana azumi wani yanzu haka yana azumi amma da zina zai zai aje azuminsa zai bude baki ana fahimta wani yanzu yana azumi amma da wiwi zai buɗe baki to duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala ya ce karkai sannan bala wa rusuluna ladaihim yaktubun mala'iku suna nan suna rubuta maka alƙaluma suna tafiya amma kai ka ga ganewa lokacin da za a zo Allah subhanahu wata'ala ya zo ya fito da littafi su ce mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada za a fito da littafi zai karanta maka aikin da kai ka manta shi sai mu je ce kai wannan littafi mai ya samu wannan littafi shin shi bai barin karami ko babba sai ya halatto da shi ya zo da shi sai su sami abin da suka yi a halacce Allah subhanahu wata'ala baya zaluntar wani ba ashe kenan kaga malam Allah subhanahu ta'ala ce kai kaki kai ya ce wato ainihin ka bari kai dama eh, ibn al-qayyim rahimahullah ya ce aslu dhanbi aslat asalin zunubai abubuwa guda biyu ne sarku ma'murin wa fi'lu mahbub aikata abinda aka ce karkayi sannan kuma da kin aikata abinda aka ce kai dama san laifi kenan an ce kai sallah kai an ce karkayi zina kai abinda aka ce karka yi ka aikata abinda aka ce ka yi ka ki to kaga wannan mutum irin wannan ya zalunci kansa ana fahimta ko kuma misali ɗan fashi ko kidnapper za ka kama mutum ka ce sai an baka miliyan ashirin kamar yanzu wai da azumi wai ana da gwalan masana'antu wai su kan yi bananza. an ce an kama wasu mutane a nasarawa ne ko a ina ne aka ce to shikenan da yake lokacin na ramadana wai su ma suna neman su dace a wannan lokacin yanzu bonanza ake wai a kawo miliyan ɗaya ɗaya to kaga anan zaka ka tsorata musulmi mai akbari yana ce abdurrahman al-akbari rahimahu yana cewa wa takhwifuhu fi ghairi haqqin shar'i da tsoratar da musulmi ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba kai ko da ma ba musulmin bane ba ka razana shi ka wahalar da shi ka sa shi tafiya ba mamaki tun da aka haife shi bai taba irin wannan tafiya ba wani zai ce maka ya kama tafiya sun safe sai ukun dare suka isa kaga tafiya inda kilomita ne sai ka ce ile ta kai Kano a shiga da kai nan a kurɗa nan to ka tsoratar da shi ka razana shi ga doguwar tafiya ga kuɗin shi ka ansa ga sallah ka hana shi wannan mutum ba sai ya ce maka Allah ya ba kuma duk kana tunanin kai yanzu kana da dama a kansa ka samu to akwai ran da za a zo za a zo a zauna za a ce a lokaci kaza kai kaza kai kaza ana fahimta don haka Allah ina neman tsarinka da ni in zalunci kaina ko kuma in zalunci wani mutum musulmi to waɗannan su ne abubuwan da muka yi nufin mu yi bayani akan abin da ya shafi wato ainihin shirka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga fadawa cikin shirka yanzu insha Allah za mu tashi akan aya ta 107 haka ne ku to bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون to Allah subhanahu wa ta'ala yana jin hankalin waɗannan mushrikai saboda duk irin abin da suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su dai azaba ta sauka wa idza tutla alaihim ayatuna qalu in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi 'adabin alim in ana karanta musu ayat ce to ya Allah wannan dai abu in gaskiya ne daga gare ka kawai Allah ya mana ruwan wuta ana fahimta ruwan wuta wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab Allah ka saukan mana da azaba kullun su magana su kenan ba su da wani abu na alkhairi sai dai azaba ta sauka ana fahimta lan nu'mina laka hatta eh, menene wa qalu lan nu'mina laka hatta تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا كتبقو منا دسم منا بندوا بندوا بلي بلي نأذابا سو كل ما كان سكينا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ما tambaya يا تنبيك جمد وتأذابا ما يأبقوا ana fahimta lil na laysa lahu dafi' wannan azaba fa kafiri ba shi da mai tunkuɗe masa wannan azaba idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku laysa li waqa'atiha kadhiba ba ƙarya bane ba lokacin aukuwarta za ta auku amma kullum magana da suke kenan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ka tambaye su afa aminu wai shin su suna aminta sun aminta an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah wata azaba mai lullubewa ta zo musu daga azabobi na Allah subhanahu wata'ala aw ta'tiyahum as-sa'atu baghta koko tashin alkiyama ta zo musu cikin bazatta wahum la yash'urun alhali su ba sani ba irin wannan an ga ya ahlul kitab ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون شن ويسو ما أبو تالي السافي يهود نصارى inda sun tsaye da littattafan nan nasu suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ai da mun kankankare musu zunubansu da mun shigar da su aljanna madawwama sannan da ake sun tsaye da attaura da injila da abinda aka saukan musu daga Allah subhanahu wata'ala na sauran littattafai kai da fa sun ci arziki daga saman su da kuma karkashin kafan su daga cikin su dai akwai 'yan al'umma tsaka tsaki amma da yawa daga cikin su sirda abin da suke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ta kasa ke cewa a fa'aminan ladina makaru sayyi'ati an yaksifa Allahu bihim al-ardh aw ya'tiyahum al-'adhabu min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fa ma hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim shin wai mutane sun aminta Allah subhanahu wata'ala ya zo musu da azaba ko dai ya kama su ta sama ko dai ya kama su ta ƙasa game da yake qul huwal ala an yab'atha azab an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba? Allah subhanahu wata'ala shike da iko ya aiko muku da azaba ta sama rushewar gini misali ko kuma a'a ruwa da kankara duka wannan al'amari ne wanda Allah subhanahu wata'ala yana iyawa ko kuma ya aiko muku da azaba ta ƙasa ambaliya misali tabo kamar yadda yake ya faru a Amerika tabo ne ya dinga fitowa ba a san daga inda yake fitowa ba sai ya zo ya mamaye gini hawa goma kana hawa hudu in ka koma hawa ta shida sai ka samu gashi na yazo kadan kadan sai ya zo ya cinye gini ko ko wutar daji wacce kullum ake fama da ita a Amerika kawai sai wuta ta kama ci da jiragen sama ake mata yayyafi ana feshi amma ba a iya kashe ta duka waɗannan abubuwa Allah subhana wa ta'ala na iko ko kuma a'a azaba ta karkashin ƙasa coronavirus ya aiko muku da shi kamar yadda muka gani a Spain muka gani a Italy Italy na muku bayani farkon Ramadan din nan ya kai ga idan mutum aka zo da mara lafiya sukan yi screening su duba su tantance wanda suka ga ba zai kai ba ba su bata lokaci sai su bar shi kawai ana fahimta in sun tabbata cewa kawai abin ya cika ajiye ka za su kyau ka karasa sannan aka zo a spain in ka shekara hamsin da karfin tsiya za a kama ka a ce a killace in kuma ka shekara sittin sai ce shi kenan, dole ka yi haƙuri ka mutu ko lokacin ka bai ba tunda ka shekara sittin ai ka abina ka ɗanɗana daɗin duniya ka bar matashi shi ya kamata a yi riskiyorin a sama ɓace shi to kaga duka waɗannan fitintunu ne wanda shin mutane sun aminta da wannan ana fahimta afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makra fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun shin wai ma'abuta alqariyu sun aminta azabar Allah subhanahu wata'ala ta zo musu suna kwakwance suna bacci ko ko azabar Allah ta zo musu a lokacin walaha lokacin da suke shagala suna wasa kamar da faru a congregation na na na na yan luwaɗi da yan maɗugo same-sex marriage da homosexual sun haɗu aka yi auren jinsi namiji ya auri namiji mace ta auri mace a italy an yi wannan abu ba daɗewa sai wannan pandemic ɗin corona virus ɗin nan covid-19 ya zai mamaye duniya yanzu sofa italy sun rasa mutum ya fi dubu talatin mamaci in kuna kallon kebul haka za ka gawo ki a kakwaci to wannan duk wani al'amari ne sa'o idan ya yawa mutane kuma suka ki ɗaukan Majors mataki na tuba to babu wanda zai zauna lafiya da kai da kake ganin nagarin ne da mabannacin saboda sunnar Allah ce subhanahu wata'ala ana fahimta Allah subhanahu wata'ala dama ya ce in ya tashi turo da azaba to zai turo da ne gaba daya wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina ba wai azzaliman ka'ai za ta shafa ba hatta nagartattun kamar yadda ya zo a cikin sahai da sunan hadisin aisha radiyallahu anha an hulaku ko an haliku wa fina shin za mu halaka bayan a cikin mu akwai nagartattu aka ce eh saboda su ba su hana wannan aiki da ake yi ba don haka dole ne sai a yi aminta a kiyaye a koma ga Allah subhanahu wa a fa'aminu an ta'atiyahum ghashiyatun min azabillah shin suna aminta ko sun aminta wata mai lullubewa daga cikin azabar Allah subhanahu wa ta zo ta lullube su aw ta'atiyahum sa'a ko ko tashin alqiyama ta zo ta faɗo musu barkatan fara ɗaya? wa hum ya yash'urun alhali su ba sani ba Allah subhanahu wata'ala ne cewa walakari arsalna fi eh, umamin min qablika fa akadnahum bil ba'sa'i wa dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun adai da dai a ce lokacin da azabar mu zo masu da sun yi kankan da kai sun koma sun tuba ga Allah subhanahu wata'ala amma ba su yi wannan ba sai zuciya ta kikashe shaidani kuma ya zayyana masu abubuwan da suka suna aikata ana fahimta to inda ake misali duk gaba daya mun dunguma mun koma ga Allah subhanahu wataala kowa yayi don Allah abin da yake iyawa to ba maki za mu samu sauki al'amura to amma waɗannan abuwa ma za da na illa nufura ba komai yake kara mana ba face bijirewa da kin Allah subhanahu wataala amma kun san wannan covid-19 din alherinsa ga duniya ya fi sharinsa duk da ya yi ta'adi amma abubuwan da malamai ba su iya cewa a bari a barin ba to Allah subhanahu wataala ya aiko da ɗan sako ya hana kowa ka duba Paris ka duba UK akwai akwai yankunan da 24 hours badala ake yi, awa 24 ba ka batala amma yanzu saboda ba a tsoron Allah kasan shi dama mutum ya fi tsoron abin da yake gani to yanzu inda muna da hankali yanzu mu sai mu ce to covid-19 din nan ko da dai ana cewa biological abin gane tsakanin america da china misali ake faɗa to ko da ya zama haka yanzu ya zama completely out of hand ya gagari kundila tunda ka duba fa sha biyar ga watan uku sai da donald trump ya ce a duk inda kake in kai ba amurke ne ka faɗi ka roƙi allah special prayer a america na bai faru prime minister na italy sai da ya zo yana kuka ya ce duniya su yi masu addu'a abin ya sha ƙarfinsu health minister na brazil shekarun jiya ya resign ya ce saboda gwamnati ba ta ɗaukar majors wuri waɗannan abubuwa don haka shi yanzu ya ajiye ba zai iya ba to wai shin ma wani yadda ku zaki ta wani ya rawa bare dan makara shin donald trump ka duba an taba bijirare da sakare da wawa shashasha irin shugaban kasa amerika irin wannan dan daba amma shi ya gane a koma ga allah bare kuma kai musulmi ana fahimta to da haka mu musulmai mu gode ma Allah subhanahu ta'ala da yi mu akan turba duk abin da zai samu bawa ya koma ga Allah subhanahu ta'ala ita ce mafita gare shi qul hadhihi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min mushrikeen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulkace da su hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila ina kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin kan sani na san abin da nake ido na abu e ana wa ba'ani. Da ni da duk wanda zai bi ni wannan ita ce farki na wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ana minal ni ban zamo daga cikin masu haɗa Allah da wani a cikin bauta kamar yadda ku kuke yi ba muna fahimta ibnu zaid yace radiyallahu an qul hadhihi sabili ay hada amri wa sunnati wa minhaji kace wannan shine al'amari na wannan ita ce sunnata wannan shine gwadabe na abinda nake akan sa kenan arabi ibn anas رضي الله عنه هذه دعوتي ونن إتكي كراتا كما يدى النبي إبراهيم شما يفضل ونن مغانا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمير وأنا أول المسلمين to annabi ibrahim da wannan al'amari ne ya samu kusanci zuwa wurin Allah subhanahu wataala Allah kuma sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikeen sai muka yi maka wahayi ka bi tafarki irin tafarkin annabi ibrahim alaihi wasallam bai kasance daga cikin mushrikai ba ibn zayd radiyallahu an yana cewa wa haqqun wallah ya zama dole ne wallahi alamani saba'a akan duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yad'uwa ila ma da'a ilai yayi kira zuwa ga abinda shi annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kira zuwa gare shi wa yuzakkira bil qur'ani wal mau'iza wa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id sannan ka tunatar da alqur'ani duk mutumin da yake jin tsoron gargadi in mun ce mu masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu mabiyansa ne to dole irin kiran da yayi dole duk wanda yake son sa yafi irin kiran da yayi sannan kuma ya gargadi mutane da alqur'ani wa yanha an ma'asillah sannan kuma ya gargadi mutane daga barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala amma in kace duk son ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama na aikin ka ya saba masa kai ba masoyi bane ana fahimta saboda in ka dubi tarihin sahabbai radiyallahu anhum sun fi kowa tsananin kwa'ayin son su yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga hadisai da dama Fatima binti Yazid bint Sakan radiyallahu anha tana hakaitowa a lokacin da suka kai Aisha radiyallahu anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo da nono sunna ce ga mutumin da ya aure ya shiga da nono ɗakin sa ne aka fito in nono bai samu ba an dai so ya shiga da wani abu na tsara ba da ya sha ya kafa kai ya sha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya miƙa masu sai suka ce a'a ba za su sha ba sai ce la tujmi'na kadhiban wa sura Juwan wa zura kar ku haɗa ƙarya da kuma yunwa kuna jin yunwa sannan kuma ku yi ƙarya ku an shi ku sha sai suka zunguri Aisha Allah, anha suka ce ki an shi ki sha sai ta ansha sai ta sha nona ku duba kwaɗayi irin nasu da ta sha sai ta miƙa masu fatimatu bintu yazid radiyallahu anha tace ai ni ba zan sha daga bakin ki kai tsaye ba ko mama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙwariyar ya take sha ya bamu sai aka miƙa mata annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sha da ya sha fatimatu bintu yazid radiyallahu anha sai ta anshi ko ƙwariyar sai ta dinga kewaye bakinta jikin ƙwaryar tana kewayawa wai kwaɗayin bakinta ya dace da bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ina irin waɗannan mutane a ashe kenan kun ga ƙaunar ba ihu ba ce, ba hayaniya ba ce, biyayya ce yayayi in yi mai yace in aiwatar ita ce biyayya kar ka yi tsammanin cewa a'a wai ai abu ne wanda yake kama a ce ai mustahabi ne a'a Allah subhanahu wa ta'ala ke falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wadannan da suke saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su hattara su dari dari gudun kada wata musiba ta zo ta same su ko kuma wani azaba mai girma mai radadi ana fahimta qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'ana ana minal ne ban zamo daga cikin mushrikai ba kalma ta subhanallah tana na su da yawa a cikin alkur'ani kuma saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana so a tsarkake shi ana fahimta shi za babu kalmar da surori suka sauka da sigogi mabambanta face da irin wannan kalma ta sabbah ana fahimta annabawa duka gaba ɗaya duk abin da ya taso gaba ɗaya yadda na yi bayani a farkon ramadan abin da ya taso gaba ɗaya farko in ma na menene tsarkake Allah suke fara yi subhanahu wata'ala mun karanta tarihin annabi Musa da ku qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانك تركيا تبتا مكع أنا فهمتها النبع عيسى أبن زي فاروق نرى القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شنكيني كتيد كتي دا متاننك مضمضينك su riƙe ka da mahaifiyarka abin bauta koma bayana qala subhana. subhanak ce tsarki ya tabbata maka ga abin da Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira fa fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhana babu abin bautawa daga gaskiya sai kai tsarki ya tabbatar maka ana fahimta mala'iku ma yaran su kenan wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun sarki ya tabbatar maka mu ba mu suke bauta ba kaga duk gaba daya saboda Allah subhanahu ta'ala babu abin da yafi soyuwa gare shi irin a tsarkake shi ana fahimta huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul wa shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa mutakabbir me subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah daga farin abin da suke hada shi da shi wurin bauta to shi sa babu kalmar da aka saukar da surori daban-daban ta sauka da sigar da aikin da ya wuce da wanda ake yi da kuma wanda aka ce a yi da kuma siga na mazari sai sabba sabba alillahi ma fi samawati wal af wa huwa al-azizul hakim sabba lillahi ma fi samawati wa ma fil af وهو العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باب كلمة وجتنا ناتو da surori mabambanta sai wani malami ana fahimta shi yasa zo ga so da yawa ana cewa abin na menene ka ambaci Allah subhanahu wata'ala hina taqum wa sabbi bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihi wa adbara sujud dare kai ma Allah tasbihi har dai juyawa al-fitr yake to duka saboda tsarkake Allah kace subhanallah Allah subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yake soyuwa gare shi irin wannan ya tabbata a cikin muwatta aisha radiyallahu anha tana cewa wata rana na nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban same shi ba sai na duba kawai na same shi a masallaci na samu yana cewa allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika min la uhsi sana'an alayk anta kama asnaita ala nafsi yabo na karshe ya Allah ina tsoronka daga kanka kai Allah subhanahu ta'ala ina tsoron yardarka wato ainihin da jarrabawarka ka yarda da ni amma kuma jarrabawa za ka yi mani ina tsoron lafiyata daga hukubarka gashi nan abubuwa da dama sannan haka ya tabbata Anas radiyallahu an a cikin muwatta shi ma yana cewa wata rana na zo na shiga ɗakin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai na same sa kansa a ƙasa ya kafa yana sujjada yana cewa subhanallahi subhanallahi subhana rabbi subhanallahi subhanallahi subhana rabbi tsarki ya tabbatar ma Allah tsarki ya tabbatar ma Allah mahalicina sigogi da dama ire-iren waɗannan abubuwa za ka same su a cikin alƙur'ani za ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake wajibi akan duk wani mutum wanda yake musulmi ne ƙul ka da su hazihi sabili wannan ita ce hanya ta tafarki na ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ala basiratin akan basira bisa sani ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda ya bi ni wa subhanallah sarki ya tabbatar wa Allah subhanahu ta'ala wa ma ana minal mushrikeen ni ban kasance daga cikin mushrikai ba ashe kenan kun ga jama'a tsarkake Allah subhanahu ta'ala wani abu ne wanda yake ba za mu ce mai mahimmanci ba dole gabawa ana fahimta don haka sai mu yi ƙoƙari mu kasance daga cikin masu tsarkake Allah subhanahu ta'ala fadin subhanallah ba ga kalmomi can ba ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu yace kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani ala al-mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim kalmoma ne guda biyu ba su da nauyi a baki suna da nauyi a ma'auni masu soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim tsarki ya tabbatar wa Allah da godiyarsa tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma a shekenan kaga kalmomi ne wanda inda za ka zauna ka dinga faɗin su kawai ya fi ka zauna ka zagi wani ya fi ka zauna ka gulman wani sannan ba wanda zai zo da aikin lada fiye da kai sai wanda ya aiki irin wannan aiki naka muna fahimta malamai to za mu dasa aya na insha Allah an ce da mi lokaci yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa zuwa gobe insha Allah za mu tashi akan aya ta 109 kusan dai gobe man Allah ya da sura za ta kare sannan sai kuma akwai yiwuwar mu shiga surar da ke gaba insha Allah na insha Allah eh insha Allah na na so akwai tambayar ta zo kamar haka assalamu alaikum na roƙon Allah ya ƙara wa malam ilimi da basiya malam don Allah ina so a yi min bayani akan sigogin alkunut da kuma kaifiyar su daga ɗan fulani lakwaja to sigogin alkunuti akwai riwayar da dama a kaɗan daga ciki akwai irin yadda mu muke wato kai raka a biyu kai sallama sannan ka kawo guda ɗaya kai sallama siga ta farko kenan ko kuma siga ta biyu ita ce ka yi ta kamar sallar magriba in kai raka'a biyu ka zauna kai tahiya ba za ka zauna ba sai ka kawo raka'a ta uku a ta uku ne za ka sallame malamai muna fahimta ko kuma kai raka'a biyar ko tara da ma'ana za ka yi raka'o'i duk raka'a biyu za ka zauna amma ba za ka yi sallama ba in biyar za ka yi za ka yi biyu ka zauna ka yi biyu ka zauna sai a raka'a ta biyar ɗin za ka yi sallama in kuma tara za ka yi za ka yi biyu biyu biyu biyu ana fahimta ba za ka sallame ba sai a ƙarshen ta tara za ka yi sallama duka waɗannan an samu wanda mutum ya samu dama yana iya yi an fahimta wallahu a'ala alƙunu ta ce ko wuce subhanallah <laughs> lallai azumi ya taɓa ne <laughs> to shi ne alƙunuti a yi ce wacce ta zo a cikin sunan ah, اللهم اهدني فيما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت wannan ita ce sigar da aka samu ta alkunuti amma akwai malamai da suke ganin babu laifi halin da ake ciki saboda ba lallai ba bane zamana cewa a halin da mu muka tsinci kanmu a ciki ya faru a wancan lokaci don haka kana iya yin amfani da halin da mu muka tsinci kanmu a ciki sai ka ainihin ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum mahalicinku subhanahu wata'ala ya ce ku roƙe ni ne kuma zan amsa maku to karkashin wannan malamai suna ganin babu laifi kana iya shirya ainihin larabci ko kuma ka tsatsakuro cikin abinda da nasalan ya karanta abinda zai dace da lokacin da al'umma suke ciki don haka shi kenan sai ka roƙi Allah da shi ina fata mun fahimta to muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa da bukatun sana'ar kairi Allah ka biya masa abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba mu iyawa kuma Allah ka iya mana waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah muna neman tsarin ka sharrin gobara muna neman tsarin ka sharrin fari ya Allah wannan fitina da ta addabe mu a wannan ƙasa Allah kai mana maganinta ya Allah waɗanda suke hura wannan fitina Allah ka shirye su in masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da Allah ka san rayuwar shi babu alkhairi ga musulunci da musulmai da ƙasa ya Allah ka kama shi kamun da ya dace da shi ya Allah don mutumin da aikin sa hura wuta ne ka kona shi da wutarsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka kaba shi ya zauna lafiya mutumin da ya daga makami a kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa ya Allah ka shirya matasan musulmai waɗanda suka lalace sannan ka shirya 'yan mata da suka fanɗare ɗalibai da suke karatu cikin musulmai ko ina ne Allah ka taimake su ka buɗe kwakwalansu ka sanya alƙalumin malamai ya zanto rahama ce akan takardunsu ya Allah ka ba mu yara shiryayyu waɗanda za su kasance masu amfani ga al'umma masu yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura waɗanda za su taimake mu kuma a lokacin da muke raye ya Allah ka raya mu bisa imani ka kashe mu bisa imani ka tashe mu cikin muminai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abinda lafiya za ta ci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk